يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم daidai wannan lokaci a wannan rana na juma'a za mu ci gaba da karatu na littafin maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yau novemba goma ga 2023 yadda muke tattauna matsala na kabdu da sallu a cikin wannan littafi mai suna rafin malam amman rafa'a wa da iktida'an bi sayyidil anam yau shi karatun mu na 29 in Allah mai kowa da komai ya ba mu iko Yadda muka kwan a yanda ake bayani shi sunonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abubuwa ba ne wajibabbu sunonin annabi abubuwa ne wanda suke wato sunna ne akwai sunna amma wajiba amma su ba su kai su raba kan al'umman annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam mutumin da yake da fahimta na sanin wani abu na addini sai ya zamto wannan fahimtar tasa za ta iya bayuwa ga raba kan al'umman musulmi a lokacin da su kuma abin da suke bai zama saba ma Allah ko saba wa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi sallam. to ya wajaba yayi amfani da haɗa kan al'umma domin shi yafi zama wajibi akan ya zo da wani abu wanda shi fahimtarsa ne ya farraka kan al'umma wanda muka buga misali da ɗaya daga cikin wanda suke sallah amma yana yin sallah yana yin sadlu ya je garin da su kuma suna ɗaukan wanda yake yin sadalu kamar mai zagin sahabban annabi ne ya zamto wannan abin har ya kai ga an cutar da shi da duka ta yadda da kyar wani malami ya iya kwatarsa da ba duk malamin ba da barna ya faru haka wani wanda misali zai yi bayyana a lokacin da ake wahabiyya suna bayyana da gemu na boko haramun da makamantansu ko wasu abubuwa wanda yake sifa ne na wasu al'umma wanda a wannan lokacin an musu sifa da shi kai ma ka je ka bayyana wajen da hukuma za su cutar da kai ko su maka wani abu na rashin adalci to kai ne ka jawo kanka ka yi riko da abubuwa wanda suke wajibi a lokacin da ya zama sunan zai haifar da wani shubaha Allah ya taimake mu to anan za mu ci gaba da yanda yake ardin magana daga littafin babban malami wanda wannan malami ne mun karanci abubuwa daga cikin littafin irin na al'imamu zauro da makamantansu to yau ma za mu ci gaba da jawabi akan yadda muke wa arrahala na al'iyashiya arrahila al'iyashiya wanda ya kawo latifa wato wani magana mai muhimmanci yana cewa kunna ayyama sama'ina li mu'jami saghir li tabarani ya ce lokacin muna sauraron littafin nan na al-mu'jam na al-imam tabarani mu'jam sagir ala na sa'alibi a wajen babban malamin mu a saalibi bil haram nabawi shi kuma a garin madina ko ko garin makka garin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato garin madina kenan muna sauraron littafin nan tare daga wannan babban malamin namu in ji shi wannan malamin ta wani lokacin idan marra bi hadithin fi hujjatun li madhhabil malikiyya aw ma ila ba'di fuqaha'il malikiyya idan yazo kan hadisi wanda wannan hadisin hujja ne ga malamai wanda suke kan mazhabar Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu sai nuni yace waye a cikin ku dalibin malikiya sai a nuna sai ce to dukkanin dalibin malikiya yau mun zo ga wannan hadisin wannan hadisin hujja ne da za ka riƙa da zai koyar da kai a fanni kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan sai ya ba mu hujja sai ya nuni ma waɗanda suka saba da mu hanabila ko shafi'awa ko hanafiyawa ya ce musu to abinda kuke kai kuskure ne nan malikawa su ne suke da hujja abu na farko kenan da yake yi mana ya ce mimman kana ya hadurul majlis fa yaqulu hadha hujjatun lakum sai ya ce wannan hujja ne naku akan malamai wa idza marra bima yukhalifu al-madhhab amma da dai zo ruwaya ya karanto ta tar amma kuma a mazhabar malikiya ma wasu sun yi sabani akai ko shine rajihi amma ta saba da nasi karar daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan hujjatun alaikum wannan hujja ne akan ku wa idza marra bima qala hadha hujjatun alaikum falamma jaa dhikru hadisin yayin da yazo wajen da ake ambaton hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wanda annabi yana cewa anna ma'ashir al-anbiya ko inna ma'ashir al-anbiya idan an ce ma'ashir ana nufin taksisi idan an ce ma'ashiru ana nufin wato khabar kenan nahnu ma'ashir al-anbiya ko kuma nahnu ma'ashir al-anbiya duk ana faɗi to idan aka ce inna ma'ashir al-anbiya ko inna ma'ashir al-anbiya mu dangin annabawa inji annabi ma'ana mu annabawa sallallahu alaihi wa wasallam umirna biwal yumna al-yusra an umarce mu mu ɗauki hannun dama mu saka a hannun hagu idan muka dami sallah muka ce Allahu akbar to sai mu haka a matsayin kabdi kenan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi salati a lokacin da mu sallah qala hadha hujjatun alaikum wannan babban malami Sheikh As-Sa'alibi sai yake gaya musu ce to wannan hujja ne akan ku ko wa'inda kuka ce ku malikawa ne amma ba za ku yi kabdu a lokacin sallah ba bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yana yi ga nan manzo Allah da kansa ya ce inna ma'ashar al-anbiya umirna bi wadi al-yumna ala al-yusra mu dangin annabawa an umurce mu mu dauki hannun dama mu daura akan hannun hagu ko kuma kun ce ko malika ne sannan ba ku yi to wannan malamin yake cewa to da Sheikh Sa'alib ya gaya mana wannan ni kuma hina mai tawili sai nake cewa wannan maganan qala hada hujjatun alaikum wannan hujja ne take magana akan ku fa qultu sai ni kuma na bashi amsa nace la hujjata alaina fi hada wannan bai zama hujja akan mu ba fa inna zahiran lafzi wannan lafazin sa bayyane al khusus yana magana ne akan taksisi ya ce inna ma'ashiral al anbiya mu dangin annabawa bai yi umarni ba sai ga dangin annabawa alaihi musallam wala umma fihi ba a game kowa da kowa ba saka iya annaba aka faɗa ko malika ba ma ciki wai yana so yi tarihi ma shi malami to shi kuma malami yace fasta da afa jawabi ta ki amsan da na bashi dake malami ne sai ya ba amsan da ta rauna ta amsana wa qala yace waradat bihi ahadithu sahiha amma qawlan wa fi'lan yace ai akwai hadisai ingantattu wanda sun zo da wannan sunnan manzon Allah wanda yace mu dangin annabawa ne irin su hadisin Wa'il ibn Hujr irin su hadisin Sayyidatuna Aisha irin su hadisin Imam Ali alayhi salam hadisin Sayyidina Abbas babban Annabi Abdullah ibn Abbas afwan akwai hadisin Abdullah ibn Umar da sun rawaita hadisi duka na yin kabdu a sallah Annabi Muhammad sallallahu alaihi yana yi da irin su hadisin Abdullah ibn Mas'ud yanda ma suke nuna kaifiyar sadalin din aikabdu din yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi yake yi yace to anan na gane cewa amsa ta mai rauni ne wannan hadisin hujja ne ga dukkanin ba maliki wanda ya ce shi ba zai yi kabdu ba a cikin sallah duk da cewa wannan hadisi kamar yadda muka so mun so duk hadisin da muka zo mu yi takrijin hadisin amma kasancewar uzrai na lokaci da kuma yadda akwai tikrar na hadisan wasu mun yi tahrijin su a baya mun yi tahrijin su a baya wasu kuma idan muka ce za mu bi tahrijin su zai zama kullum bai kuma ɗauki hadisi ba ne. sannan ga littattafai da dama sun tsaya mana a gaba ba ma samun daman gabatar da karatukan da yawa a sati kamar yadda muka so akalla ko da su biyu ne sai lokaci lokaci to shi yasa muka rage tsayuwa game da takariji amma wannan hadisi ne wanda sahabbai da yawa sun rawaita wannan hadisi wasu bi sigatin aw bi ukhra kamar irin ita sayyidina Aisha kamar irin Imam Ali kamar irin shi Abdullahi ibn Abbas kamar Abdullahi ibn Umar wayannan sahabbai guda hudu mun samu ruwayan su wanda yake magana akan wannan hadisi da aka karanta yanzu to a nan, wannan ya nuna cewa lallai hujja ne ga dukkanin bamaliki na maganin wannan hadisi yana nuna maka cewa ka tsaya lallai ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to idan muka tafi <clears throat> shehu yake cewa wa fi tafsirin fakhrin razi a cikin tafsirin al'imam fakhruddin razi shi ma akwai hujja game da wannan abu rawa asbagu ibn nabata asbagu ya rawaita hadisi ya rawaito an aliyin daga imam ali alaihi salam qala imam ali yana cewa lamma nazalat suratul kawfar lokacin da aka saukar da ayan nan na suratul kawfar inna a'tainaka al-kawfar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar wanhar inna shani'aka huwa al-abtar wannan sura annabi sallallahu yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da jibril manzo Allah yake cewa jibrilu ma hadhihi an-hira menene fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka ka soke rakumi kai sallah ubangijinka wanhar kamar yadda mun san suna daga cikin surori wanda aka yi sabani wajen fassarorin su wasu ce idan an ce alkausar ana nufin sai tuna fadima alaihi salam wasu kace alkausar ana nufin ruwa ne wanda Allah zai ba wa manzon Allah tafkin sa ya sha da musulmin tsara ranar tashin alkiyama Allah ka samu na ci wasu kuma suka ce alkausar kowa ya fassara da irin abin da suka faɗa wasu kace kuma alkhairul jam' in an ci alkawthar kawai ne dukkanin alkhairi da Allah ya tara wa manzon Allah to ko baya ne idan mun duba akwai alaka ba wanda ya sai sha ruwan alkausara sai wanda ya samu sai da tuna Fadima alayhi salam idan zuciyanka da kin sai Fadima ina kai ina magana ruwan alkausara ai ba kai ba shan ruwa a gidansu sannan kuma duk wanda ya samu ruwan alkausara ya sha idan an ce alkhairi ne mai yawa to ai ya samu alkhairin domin tafkin manzon Allah a lokacin da kowa yana cikin kishi kai an zo an baka ai ka samu alkhairi mai yawa ashe wannan duka babu tanaku ne tsakanin su kuma me ake nufi ita ce suna Fatima ita kanta dunkulan alkhairi ne alaihi assalam sannan kuma alkausara kyauta ne na annabi to da kai da kaya duka mallakan wuya ne Allah ya kara mana kusanci da manzo Allah to fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka wanhar ka soke rakumi inna shani aka huwa al-abtar to nan wanhar din wanhar sai manzo Allah yake tambayar Jibril yace ya Jibrilu ma hadhihi an-nahira me ake nufi da wannan suka din me ake nufi allati amarni biha rabbi wanda shi ubangiji na ya umarce ni da aikata shi yanzu qala laysat bi nahiratin sayyidina ibrahim yake cewa manzon Allah ba fa ana nufin wai ka soke rakumi ne ko ka soke saniya ko ka soke dabba ba shi ake nufi ba kusan dabbobi akwai wayin da ana soke su akwai wanda ana yanka su akwai wanda kuma ana sokewa ana yankawa malaman maliki abinda suka tafi cewa raƙumi idan ka yanka ba za a ci ba amma idan ka soke mene za a ci wasu kuma suka ce za a iya yanka a ci amma na akwai saɓani amma wanda babu saɓani shine saniya in ka soke ta za a ci in kuma ka yanka za a ci amma rago in ka soke shi ba za a ci ba amma kuma in ka yanka mene za a ci shi raƙumi suka ne a kansa shi kuma saniya za a iya soke shi za a yanka shi shi kuma rago yanka za a yi saboda akwai hikima wajen sokewa da kuma yankawa din wanda damu na ganin irin wannan hikiman Allah ya taimake mu wanda ba sai mun zurfa wasu ba shine babin jawabin ba to anan Jibril yake ce masa laysat binahira ولكنه يأمرك عن haramta, إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك وإذا rakabarta yace ba ana nufin wai ka soke dabba bane in kai sallah abinda Allah yake umurtan ka shine idan kai sallah ka daga hannu ya kai kirjinka ka ce Allahu akbar Wani har shi ne abin da ake nufi idza rafa'ata in ka daga hannunka kenan wa idza ta haka lokacin da aka yi ruku ka ce Allahu akbar Wai idza rafa'ata ra'saka min ruku haka in ka doga daga ruku ka ce Allahu akbar Wai idza sajadta haka lokacin da aka yi sujada fa innahu salatuna wannan shine sallan mu wa salatul mala'ika kuma shine sallan mala'iku alladhina fis samawati as-sab'i wanda suke cikin sammai guda bakwai wa inna li kulli shay'in zina wa zinatu salati raf'ul yadaini inda kulli takbira kowane abu yana ado amma adan sallah shine mutum yana daga hannaye a lokacin da ya zo yin kabbara idan da kai kabbara ka ce Allahu akbar in ka sauko haka da yi Allahu akbar idan ka tashi duka da kai Allahu akbar kamar yadda mun karanta yana takbirat al-arba'a wanda takbirat al-arba'a ne wanda suna cikin sunna a babin da ya gabata a cikin babi na baya Allah ya taimake mu qala yace wa ruwi an aliyin an rawaito daga al-imam ali alaihi salam Allah kara masa yadda innahu fassara nahra ya fassara cewa wannan wanhar da Allah yake nufi inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar wannan wanhar din imam ali ce fassaran ta shine bi wadi al ala an-nahri fi salah saka hannu akan kirji a lokacin da da'i sallah wa qala yace raf'ul yadaini qabla as-salati adatul mustajiri al-a'izi wadihima ala nari adatul khali'il khashi imam ali ke cewa daga hannu idan mutum zai fara sallah kai kabbaran harama kace Allahu to wannan daga hannun da kai yace adatul mustajir al aiz alama ne na mutum mai neman agaji daga ubangiji mai neman tsari lokacin da ka daga hannu kaman wannan kayi saranda ne sai sa har yanzu tura idan an biyo mutum me ake cewa dai hands up ko za ka daga hannunka mene alamun kai saranda to daga lokacin da ka daga hannu ka mika komai wa Allah madaukakin sarki kana neman taimakonsa zai taimake ka inji Imam Ali alaihi salam sannan kuma kana neman tsari gare shi idan mutum ne ya rike bindiga ka daga hannu me kake nufi ina neman ka hakura ka hakura sannan kuma ka kiyaye daga sharrin bindigan hannunka in ba makami ne ka nuna masa ni fa ban fito da neman yaƙi ko faɗa ko wani abu ba to haka mutum ake so ya je gaban ubangiji la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba ni da dabara ba ni da baiwa ba ni da kini ban da komai komai na daga waye Allah madaukakin sarki to a wannan lokacin shine adatul mustajiri al aizi ka fito ne al'adan mutum wanda yake al-mustajir mai neman agaza al-aizi mai neman mene tsari daga dukkanin hukuma Allah ka tsare mu to a wannan wajen wa wadhuma ala nahri a al khashi'il al-khali huma sanya su ala nari akan kirji adatul khashi'i alama ne na mutum mai tsoron Allah al khali mai kankan da kai idan kana nuna tsoron Allah domin a lokacin da ka saka hannunka ma'ana ka dunkule jikinka ka shiga cikin tsoro na ubangiji ka tsaya a gabansa cikin kankan da kai shine alama na mene mutum ya saka hannunsa a kirjinsa sannan kuma ya ci gaba da sallansa to yana da kyau yan uwa mu sani cewa yin kabdu yana da wani falala kamar yadda Imam Ali alaihi salam ya faɗa a nan da daga hannu cikin sallah shi mana da falala daga hannu cikin sallah Imam Ali alaihi salam yana cewa idan kai kabbara ka daga hannu na farko kana nufin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ka bar komai baka da dabara sai ga Allah amma idan kuma ka zo bayan ka daga hannu ka mayar kirjinka kuma ka rike kana nufin khushu wal khudu kinkar da kai da kuma khudu'i da khushu'i tsoron Allah shi yasa hatta malaman da suke suka ga kabdu sukan ce babban hujjar su shine duk wanda yake yin kabdu ai yana nuna akwai tsoron Allah a cikin lamarinsa ashe abu ne wanda in ba a da shi ba aiki ne mai kyau kamar kowane sunnoni Allah ka taimake mu wajen koyi da wannan sunna albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan yace qala al-abi al-imam al-abi ya faɗa cikin ikmal al-ikmal na ibn al-arabi da yake faɗi al-maliki ken kariha malikun wad al-yadi al-ukhra al-imam malik ya karhanta saka hannun dama akan hagu ma'ana yin kabdu a wajen a wannan murwaya makruhi ne fi salati a cikin sallah wa qala yace innahu shi ma malik ma sami bi shay'in fi qawlihi yi salli li rabbika wanhar bai ji wani ruwaya wanda ya inganta a faɗin fasallar bikon har yana nufin kabdu bai amma wannan magana nasa magana ne za'ifiya. domin al'imam malik ɗin da kansa mun faɗa ya rawaci hadisi sahihi na annabi muhammadu har kusan waje hudu a cikin wadda malik ya kawo ruwayan wa'il ibn hujjar wanda muslim ma ya kawo ruwayan al abu dawud ya rawaci wannan ruwaya daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma irin su ibn al-majishun da makamantansu zamu zo kan jawabban babbansu. duk sun tafi akan cewa lallai wannan maganan Imam Malik yana kan maganan kan ashe in an samu sabani da irin su Ibn al-Qasim da irin su Ibn al-Majishun da masharika da maghariba na Malikiya wannan ba shi ke nufin wani abu ba ko mas'ala ce wacce kowa yayi akan ijtihadi da gurgurdan sa da nassin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hanyar ingancin wannan ruwayan Allah ya taimake mu to anan al-Imam al-Abi ya kawo wannan magana amma ibn al-arabi shi kuma yake cewa qasami'ina wa rawaina mahasina was sahiha mu kan ai mun ji ko mun rawaito ruwayoyi ingantattu masu kyau anna zalika yuf'alu fil farida imam malik ya ce ana yin qabdu a cikin farilla ma'ana imam eh, eh, ibn al-arabi ya rushe maganan al-imam wani al-abi kenan ya tabbatar da maganan cewa mazhabar imam malik radiyallahu anhu shi ma shine mene yin qabdu a cikin sallah a ruwayan shi ibn al-arabi al-maliki wa fi riwayati ashhab a ruwayan ashhab an malik shi ma rawaita daga imam malik anna wad al-yadi ala al-ukhra sanya hannun dama akan hagu ko hagu akan dama da niyyar yin qabdu mustahabbun fil farida wannan abun so ne a cikin sallan farilla wan nafilati da nafila ibn rushd shi ma ya tafi da wannan wa hadha huwa al azhar ibn rushd yace wannan shine mafi ingancin magana ya anna an-nas kanu yu'maruna fi zaman al-awwal domin a zamanin sahabbai ma idan an ga mutum ya ce Allahu akbar ya miƙe hannu bai saka kirji ba su sahabbai akan ɗauki hannun mutum a sa kirji a ce ka yi sallah wanda wannan hadisi ne lahu hukmun rafi hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi kuma wannan hadisin yana da hukunci na cewa rafi sa zuwa ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan kun ga abin da ya inganta shi ma daga kan al-Imam Malik kenan radiyallahu anhu saka ba adalci bane a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami wanda kake da fahimta na sabani sai ka yi diran mikiya akan Imam Malik da sunan cewa wai kai kana so ka kawo kariya ne wa sunan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sunan kabdu bayan cewa Imam Malik ruwa bi biyu suka kasu daga gare shi ruwaya mun faɗa cewa mafi inganci wanda shi rubuta cikin muwatta ya tabbata cewa a yi kabdu wannan shi abin da Imam Malik ya tafi sannan ruwaya na biyu shi Ibn al-Qasim ya rawaita shi daga Imam Malik a cikin cewa shi sadul yake to amma idan mun duba anan za mu yi amfani da sunnatul amal ko sunnatul kaul na amfani da sunnatul kaul abin da yake yi na aikinsa ba shi da mu hukunci da shi fi da abin da yake yi na faɗi ba domin zai iya yi umarni da abin da annabi ya umarni da shi shi kuma wani kusuri ta zo ta hana shi gabatar da wannan abu wannan ba hujja bane to ala ayi halin ba su tafi akan magana wanda yake mai zafi ba amma abin mamaki kwanan nan wanda ake makallan malami a cikin garin Bauchi ya hau minbari yana yin rashin kunya wa Imam Malik ibn Anas har yana cewa Imam Malik ba a turo mana shi ba wa Imam Malik wane ne Imam Malik shin Imam Malik din nan wanda ma ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i na bane a'udhu billahi wannan maganar jahilci ne al-Imam Malik ibn Anas idan mutum ya san tarihi imam malik din nan an haife shi hijiran annabi sallallahu yana shekara 93 sahabin da ya bar duniya na ƙarshe a garin makka ya rasu shine amr ibn tufail amr ibn tufail kuma ya rasu imam malik na da shekara tara a duniya Shi ne ya rasu hijira na shekara 102 ko da uku amr ibn tufail ya rasu imam malik din nan tabi'ut tabi'ina ne wanda da a ce akwai ma ruwayan da za a tabbatar a ce ya je garin makka da ya cewa shi tabi'i ne domin a zamaninsa akwai sahabi amr ibn tufel ya sha numfashi ɗaya da sahabi shekara tara wanda shi ko malik ibn anas din anas baban imam malik ya haɗu da sahabbai sahabbai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai sahabbai sama da sahabi talatin ko fin haka baban al-imam malik saka imam malik ibn anas tabi'i ne kuma ka ce wai ba a turo imam malik ba da gaske ne ba a turo imam malik ba amma kuma shin za mu iya yin addini ba tare da su ba kai da kake da wancan kai salaf ne amma kana rashin kuwa imam malik a salaf waye za ka kawo wa'inda za a saka su su yi kankan kan da imam malik sai kaɗan har kana yaban al imam ahmad ibn hanbal wanda imam ahmad ibn hanbal din kana ce shi ne yake riƙe sunna yana tsaye da mazhaban alul hadis, to imam ahmad ibn hanbal din almajirin almajirin imam malik domin al-Imam shine malamin Al'imam Ahmadu bin ibn Hanbal shi kuma almajirin Imam Malik ne na kananu ma a cikin almajirin Imam Malik wanda sai da ta kai ga cewa hadisin Annabi Muhammad wanda manzo Allah sallallahu alaihi yayi magana a zamanin sa amma sai da ya ishara da zuwan Imam Malik manzo Allah yake cewa yushaku an yadriba an-nasu akbad al-ibli fala yajiduna aliman a'lam min alim al-madina manzo Allah ce zai yi wuya za a zo lokacin da mutane za su bugi hantan rakumai suna neman ilimi za su karaɗa duniya ba su samu malami irin malamin garin Majina ba al shafi Shafi'i malamin Imam Ahmad ibn Hanbali shi yake cewa wannan malamin ana nufin al Malik ibn Anas wanda al Malik ibn Anas din nan duniya tana yin dauri Imam al-Bukhari as-silsilatu zahabiyya na hadisin al-Imam bukhari ana dauko ta daga al Malik ne kana maganan wai mazhaban al-hadis rashin kunya ba daidai ne. dan za mu tattauna matsala kawai da muna ganin muna da sabani ko ina so na rushe kungiya kaza wanda kungiyan kan kake waraddi sai kuma ka zo ka hada jini da majina kana yin irin wa'annan matsalan ya kamata a ce a kungiyan a maka magana yau a ce imam malik kamar shi an rushe addini wa za mu je mu rike Buharin sai mun rushe littafin sunan buhari. kana nuna shi ɗan bid'a ne ya gina mashabarsa da alkur'ani da hadisi ya gina mazhabarsa da maganan malamai da amal ahlul madina ya gina mazhaba ne da mas'ala wanda dukkanin malamai sun yadda akan a gina mazhaba kan wannan abu ba jahilci bane ta gina malikiya ilimi ne gina malikiya idan muna cewa a sake kowa a kama annabi yanzu qur'ani kanta zamu sake dole mu yi kokala kato kala in sun zo su karanta alqur'ani su ma kala muna tambayan su ko qur'aniyun qur'aniyun misali in ka ce karanta Qur'ani dole karanta maka warshi ko hafsu to warshi da hafsun nan waye waye warshi waye hafsu annabi ne ba manzon Allah bane a Qur'ani kanta sai mun bi hannun wasu balle ana maganin mazhaba wajen tantance addinin da aikata shi idan ko ka dauko irin wannan fahimtar to sai ke mu koma fahimtar Qur'aniyin su ma fahimtar Qur'aniyin din dole mu aje warshi da hafsu da kanun da wasu duk wani kira'o'i mu je mu jiyo daga bakin manzo Allah ka san kuma har abada idan mu bar musulunci ko wajen wane ne balle ana rike manzon Allah manzon Allah dole ne kowane fanni sai ka bi malami a wajen kowane fanni fannin soyayyar manzo Allah ne ka bi na gaban ka fannin ilimin fiqh ne ka bi na gaban ka fannin ilimin hadisi ne ka bi na gaban ka balle kana ce kai salaf kana ce kai salaf kana rashin kai amma malik duk da cewa wannan ba mu so mu juyo kan wannan abun ba domin imam malik radiyallahu anhu in zai magana a kansa wanda ya masa fa yayi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kafin ka masa rashin kunya kai wa annabi saka irin wannan abun ba bane wanda ya kamata ma daga hankali akan su amma al-imam malik ibn anas radiyallahu anhu malami ne wanda ya hadu da manya-manyan tabi'ai irin su rabi'atul ra'ayi, ya hadu da manya-manyan tabi'ai wanda an yadda cewa wa'innan malamai ne kuma sun masa stam a matsayin cewa Imam malik din nan malami ne saka lallai ya kamata mu sallama wa malamai a fannin su idan mun shigo abu ku duba wannan littafin rabbul malam amman rafawa kama da iktidam bi sayyidil anam littafi ne da shi radiyallahu anhu yayi duk abubuwan da ke cikin sa da yawa ya saba da abin da mu malikawan nan muke aikin shi amma tun daga farko babu wani abu face yaban su da faɗin alkhairi da bakin su shi kan shi ma malamin da ke faɗin cewa kullun yu'khazu anhu wa yuraddu illa sahib hadha al kowa za a iya ɗaukan maganarsa kuma za a iya barin maganarsa amma ban da mutum ɗaya shi ne annabi Muhammad ashe bai zama dole sai ka yi ra'ayin Imam Malik ba amma kuma bai zama kuma daidai ne ka zage shi ba wa ya halatta maka zage shi hum rijalun wala rijal hakan ka me ka sani addini ya kamata a girmama shi'ar na addini irin su Imam Malik a yau ta ba su taba addini duk saɓaninka da shi ka faɗi abin da kake ganin kawai ka fahimta shi nan ba laifi ne? ba laifi ne? yin wani yawon ya ce shi ba zai masa ba dole ne imam shi ne almajirinsa wanda ya fi shahara amma ba maza ba Ya yi nasa ba shafiya wa ya taɓa suka imam ba babu amma dan ina neman na rushe wata tafiya wanda ma tafiyan tare muke da su sai in dira kan wani wanda yake tabi'u tabi'ina kana cewa ma ba tabi'i ne. wanda ya an haife shi hijira fana shekara 193 ne Manzan Allah tsakaninsa da annabi shekara 80 ne tsakaninsa da manzan Allah da uku Imam Malik shekara 83 kai yau tsakaninka da manzan Allah shekara 1400 tsakaninsa da annabi shekara 80 kuma an haife shi yayi karatu a gaban tabi'ai a haka ruwaya ya tabbatar maka cewa Imam Malik Amr ibn Tufail wanda shine akhir wanda suka rasu a garin Makka cikin sahabbai ya rayu da Imam Malik shekara tara haɗuwa ne basu ba wanda kaɗan ya zama ya zama tabi amma kana ce ba tabi bane ba o tabi ne bane da irin wayannan jahilcin zamu na manyan malamai ana maganar salaf ka yadda ibn al-qayyim al-jawziya salaf ne da zaka kafa hujja da shi ka yadda ka kawo maganar bin bas ka yadda ka kawo maganar ibn taymiya ka yadda ka kawo maganar albani ta da kawo fauzan al-fauzan ta da kawo wa'inda karni ɗaya muke da su sai imam malik in an faɗi maganar sa kace wannan huwa rajulun wa nadu rijal ta ina ka kaddara malamin ka wanda yau na raye sa'an ka ko kanin ka ba ba laifi bane malamin ka amma ko ba daidai bane ka rushe addini daga sama domin taɓa su imam malik kamar rushe addini daga sama su bukhari ba rasaya ba imam bukhari a yau aka rushe imam malik sai an yi fatali da bukhari sai an yi fatali da muslim sai an yi da su abu dawud tirmidhi duka an yi fatali da littafan domin ruwayoyin almajiran almajiran almajiran sun imma mubasharatan aw an tariqin gairi mubashar saka yana da kyau mu kula da irin abin da muke faɗi kowace jama'a za ka iya saba da su amma saba ta hanyar da ta dace yana da kyau mutane masu hankali su yi amfani da wannan daman wajen yin nasiha mai wanda sai ka suna irin wayan abubuwa Allah ya taimake mu saka al-imam malik kun ji abin da ke anan mazabarta an kasu kashi biyu amma magana mafi rinjaye mu shi abin da muke kai mu kam da muke wa fi subul salami a cikin littafin nan salam sharhi na bulugul maram ga ruwaya na wa'il ibn hujr qala yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra al-imam manzo Allah ya dauki hannunsa na dama ya saka a ne a hagu ala sadrihi akan kirjinsa akhraja ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaita wa akhraja abu daud wal nisa'i imam abu daud da imam an-nasa'i sun rawaita al-imam an-nasa'i ko al-imam an-nisa'i bi lafzihi da wannan lafazin summa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffi al-yusra manzo Allah ya saka hannunsa na dama a bayan tafinsa na hagu war rusgi da wuyan hannunsa wasa'idi ko kuma dantse ta hata yi karkashin kirjinsa wannan ruwaya ne wanda yake daga cikin ruwayoyi masu wanda um, umda ne a cikin ruwayoyin da suke tabbatar da yin kabdu a cikin sallah saka yin kabdu sunnan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan sai ya ci gaba da cewa wa fi hawashi sheikh bannani sheikhul bannani ya ka littafin sa ma nasu abin daga nasin magana wa fil qabdi salasatu aqwali kabda a mazhabar malikiya tana magana kashi uku ne akhar bayan wannan wanda muka kawo na farko banda an kawo maganan karaha ha daga cikin ta istihbab fil fardhi wan nafli a mazhabar malikiya mutum yayi kabdun mustahabbi ne ko a sallan farilla ne ko a sallan mene nafila duka ya halatta mutum yayi hasali ma ana so mutum yayi wa huwa qawlu malikin fi riwayati mufarrif wa ibn al-majishun wannan shine abinda aka rawaito daga Imam Malik a ruwayan mutarrif da ruwaya wane ibn al-majishuna anhu fil wadiha a cikin littafin nan al-wadiha wa qawlul madaniyyin min ashabina kuma shine maganan malaman Madina na daga cikin almajirai ko na daga cikin sahabbansu wa ikhtarahu ghayru wahidin min al manyan malamai na malikawa sun tabbatar da cewa yin kabdu mustahabbi ne a mazhabar malikiya musamman a lokacin sallan farilla ko lokacin sallan nafila daga cikinsu akwai al-imam wanda mun sama da ne al-imam da ibn abdul da abubakar ibn al da ibn rushdin da ibn Abdulsalam, wanda duka sun tabbatar wanda al-hafiz ibn rushdin ya kawo a cikin muqaddimar littafin sa min fada'il salati cewa mustahabban sallah a cikin sa akwai yin kabdu kabdu na daga cikin mustahabban sallah wata da al-qadiyyat al-imam al-qadiyyat shi ma ya tabbatar duk da cewa ba malike ne shi ma ya tafi a matsayin cewa yin kabdu sunnan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam fi qawaidi cikin littafin sa qawaid wa nasabahu fil ikmal a cikin littafin sa ikmal ya tabbatar da cewa ilal jumhur jumhurin malaman malikiya sun tafi akan cewa yin kabdu sunnan annabi Muhammadu wa kaza nasabahu lahum al-hafid ibn rushd ibn rushd al-hafid ibn rushd ya jingina ma jumhurin malaman maliki akan cewa sun tafi akan kabdu mustahabbi ne daga cikin mustahabbobin sallah wa huwa aidan qaulul a'immati salasa wayannan shugabanni na mazhabobi guda uku al-imam shafi'i al-imam hanafi al-imam hanbali dukkanin su sun tafi kan cewa kabdu ne sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da abu hanifa kenan wa ghairi min al-a'immati al-mazahib wasu su ma kama zakarahu fil istizkar kamar yadda ke cikin istizkar انظر نصوص من ذكرنا في رسالة الشيخ المسناوي في قبضي idan mutum ya duba littattafai na a shekul misnawi wanda ya magana akan abdu zaka ga ya kawo yayi kokari ya kawo wa fi taqyid idan mun koma littafin nan na taqyid ma nasuhu ga nasin magana qawluhu fadin sa wala yad'u yumnahu ala yasra'u fi faridatin al mutum ba zai sanya hannun dama ba akan hagu a sallan farilla yace wannan wata mas'ala ne wa ila ma zahaba ilayhi ba'd al-baghdadiyyin amma abinda malaman mazhabin malikiya na Baghdad suka tafi shashin su innahu innama ankara an yada zalika lil itimadi wal ma'una malaman da suka yi inkarin yin kabdu a sallah sun yi inkari ne domin kada mutum ya zamto yana yin sallah a matsayin me za mu ce a gajiye saka sai ka saka hannun dama a hagu domin ka dogara da jikinka suka ce wannan shi yasa suka ce makarohi ne domin mun san al fi salati yabtulu salah a sallah mutum ka jingina bayan kuma babu dalili sai bata maka sallah kamar mutum yana da daman ya tsaya sai ya jingina a tsayan sallarsa ta baci ko kana da zaman ka zauna ka yi sallah zaune sai ka kwanta kai a kwance sallan ka zaba ci to irin nan, to shi kuma sai suka ce to ai tsayuwa akwai al-i'timad alal id to wannan a irin dai fahimtar suka suka ce makruhi ne to kaga ba hakikanin i'timadin ba kenan ashe wannan i'timadi ne shakali da su suke kawowa a matsayin haka wannan shine maganan a yanda ya faɗa yace lima jaa fi zalika min al-fadl wal kalam domin ba inda za a yi bayan falala da daga hadisan annabi da maganganun malamai ya tabbata ai kabdu wani yazo ya ce a'a in an yi kaza dullu alaihi tarjumatul kitabi wa dhaba ba'duhum ila annahu lam ya'rif zalika min lazim salam wasu kace abin da suka ce shine ai ba su san cewa wannan na cikin lawazim bai zama abin dole bane a sallah dama kamar yadda kullum muke faɗa shi sunnan kabdu sunna ne ba wajibi bane kabdu menene sunna ne ba wajibi bane saka mu ba mu ce na cikin allawazim a cikin sallah ba to za mu je magana al-imam al da ya faɗa cikin al-qutaybiyya yana cewa la bihi ba'san ba na ganin laifi mutum yayi kabdu fil maktubati a sallan farilla wan nafilati haka ko yayi shi a sallan nafila duka wannan ba laifi bane idan mutum yayi kabdu a sallan farilla ko a sallan nafila in ji wane al-imam al wannan ba laifi bane in mutum yayi kabdu a sallan farilla ko ko a sallan nafila wa huwa ahsanu lil hadisi sabit an annabi kuma shine mafi inganci saboda hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil bukhari wanda al-imam bukhari ya rawaita wa muslim muslim ya rawaita fi dalika cikin haka wa li'annaha waqafatu waqafatu zalili domin yin kabdu tsayuwa ne na mutum mai kaskantar da kai wal'abdi kuma yana jin shi bawa ne li maulahu ga ubangijin sa majibincin lamarin wakila an ce fi karahati zalika wasu sun faɗa akan cewa su sun ce ruhi ne khifata an zahara ko an yadhhira bi jawarihi ma la yadmuru tsoron kada mutum ya tsaya ba don tsoron Allah ba ba don kankan da kai ba amma sai ya haka irin alaman shi mai tsoron Allah ne kaga ya shiga ciki to amma wannan ba zai sa kuma a ce an daina yi ba ko da a ce akwai wannan manufa din a ciki Allah ya sauki tun makalar tarkoshi ya ce al'imamu tarkoshi ya ce fi ka a cikin littafin da ya ta'aliki inna ma kuri hazalika an ki haka ne lil itimali domin kada mutum ya jingina wa alaihi ya dullu qawluhu akan haka kuma maganan yake tabbatarwa wa zalika jaizun fi nafila ya halatta a nafila kamar yadda mai ashmawi ya tafi li dulil qiyami saboda tsawon tsayi da mutum zai na tsayuwa wa an kar malamin nan Abdul Wahhab ya ce ya ki ne at-tafrika ta bainal maktubati wan nafila bi halatta mutum a ce wai ya halatta kai a nafila karka ya farilla ba wa kala yace inda makhtalafa an-nasu hal zalika min hayati salah kawai abin da aka yi sabani wasu sun ce shin Kabdu na cikin hay'a na sallah ne amla ko baya ciki wa imma ya zalika yakunu fi itimadan fala ko kuma hakan ya zama shine mu'tamadi a sallah wannan ba haka bane ba akan haka aka jingina magana ba In ta anan magana yake saka insha Allah saboda haka yau karatunmu anan zamu tsaya saboda ba mu son ga yin dogon lokaci ba mu fara karban tambayoyi ba amma masu tambayoyi sai su rubuta wanda suka rubuta ku a midiya ne za a ɗauka kuma za a karanta wanda kuma suke so su rubuta sai su nemi shafin da muke gabatar da karatu a kai akwai shafin jarumin nan wanda malamai na musulunci a wannan zamanin abin su jinjina masa ne shine sarki zaki mkeke domin ya ba da gudumawa kwarai da gaske wajen haɗa kan al'umman musulmi a wannan lokacin daga cikin abin da ya tabbatar shine da yawa wasu aƙidu wayanda suke koyayyu hatta wayanda suke daga cikin mu kanmu ɗariƙar tijjaniya wanda aƙidu ne sun ɓuya mana zai samo bidiyon mu ga cewa wannan aƙidan ba ɗariƙar tijjaniya ba ne wasu sun zo suna yaɗa ta a ƙauye sun ce ita ce ɗariƙa za mu fito mu yi magana ko mu tuntubi wanda suke abin in su ma ba sani ba ne mu sanar da su in kuma dama makiya ne a yaƙe su a yanda suka je akan maganan da suka zo da shi haka an sami irin wannan a fannin wahabiyawa shi'a duk da irin ƙoƙarinsa banda haɗa zumunci da ya na malamai da kuma alkhairi wanda yake yi tsakaninsa da malamai wanda wannan ba sai ni na zo na ce na faɗa ba wasu malaman su suna je su sun san abin da ake faɗi wanda da yawa wasu suna cewa dalilin wannan blogging ɗin da yake yin kuɗi yake samu ma'ana shafin tana tara kuɗi ne yasa ake wannan abin ko biya ake a uzbillahi Wala duka wannan babu ko daya shafuffukan da ake biya din duk wanda ya duba zai gani ya sani za ga irin talle da ake sassakawa amma tun lokacin da aka fara su ne daban-daban daban fannin shi'a suna da admin fannin ɗarika suna da admin fannin izara suna da admin a ƙarƙashin kansa ne dalilin wannan yana ji kwanaki ne ko aka raba raguna hamsin ne ko nawa Allahu alamu da yan izala da jarida yan shi'a da waye da waye wannan duka abu ne wanda ya kamata a jinjina masa akan alkhairin da yake yi wayannan karatukan duka suna cikin shafin da muke gabatarwa a sa sannan kuma suna nan a shafin mu na musamman wanda yake da suna sunana kai tsaye wanda suna nan a shafi kuma na wasu daga cikin wato bayan Allah wanda suka nemi muna sa a shafin su mai suna stars of ah, menene ah, menene stars of guidance su ma suna sawa a shafukansu da wasu daga cikin shafuka irin su hasken shari'a Allah ya taimake mu banda kuma irin su Sheikh Zaharuddin kuma Malam Zaharuddin da suke yadawa da sauran malamai masu kokari Allah ya saka mu kowa da alkhairi saka duk ta yanda mutum ya samu aka rubuta tambaya admin suna nan suna bi za su tattara mana tambayoyin kuma insha Allah za mu tattara za a karanta mana tambayoyin nan sai kuma mu yi amfani da shi Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sa wannan rayuwa mu yi tsayi albarka albarkan annabi Muhammadu albarka alqur'ani yan uwanmu da suke kasan a Palestine Allah ka tausaya musu ka kawo musu nasara mu ma ka ba mu nasara halin da kasan nan take ciki na tsananin man fetur da yadda abin kulle ke tashi kamar tashin jirgin sama Allah ka mana sauki domin tashin yana kawo tashin komai da ga yadda kake gana ana gosulo sai ga yanzu ba a yin gosulo wani direba ya ɗauke ni ranar muna tafiya ya ce masa kaɗan yi sauri mana sai ce a ai yanzu akwai akwai mene geji wai in ana tafiya wai yanzu ba a gudu shi yasa ga hanya ba a yawan hadari yanzu ba a gudu sai ga ana tafiya ɗari tamanin gaba ɗaya dai abubuwa ne wanda dai ba haka ake so ba muna roƙon gwamnati da su taimaka Allah ya sa amana a hannunsu duk yadda za su nema mana sauƙi su nemo mana ba man fetur ne muke neman sa ba abinci ne to amma an ɗaura yadda aka ɗaura tsadar rayuwa da dala to haka aka ɗaura tsadan abinci da man fetur saka muna faɗi duk wanda ya san zai ji